اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوتقف بوتا بير وتا جماد الأولى هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقو تيا دا أريه دا أربعين دا Allah ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin dai rayuwar imamu shafi'i rahimahullah na game yake kirgowa ne aibabin ne bai wasaku mawahibu mawahibu an faɗi ɗaya biyu uku to wani shafi ishirin ko talatin talatin da tara ai yayi kanana kanana ne hmm. na'am to daga na uku faɗo shi a katihim fil fahami وطاقاته في التعبير والحقائق العلمية المناسبة يوائم دي إن قلبا داتي وفيوافق كوي حتى وأمر حتى ويكن إنكي يجنيونا دي جنيوشن هذا بين طاقتهم وسنسوا أي بذيكوما في الفهم وطاقته دي كرفنصر أو جن إبارة والحقائق العلمية almunasi ba ya fito to yanzu kana shafi'iyu rahimahullahu ta'ala safiyan nafsi shafi'i yana da wankaccen rai wato ransa kusa ce mutuma'in Wan ransa wankakke ne min adarani duniya wa shawa'idiha daga dagolon duniya wannan kazantar na duniya da wani gauraye-gaurayenta ba ya ba mu labari waje duniya na gwada ta na ji daɗinta na ji tsiyarta amma a ƙarshe na gano ita wannan duniya ba wani abu da wani mushe ne mustahili jifa mustahila mushe ne da zai ɗauko ba sannan in ma bukata ta kama ka kana neman wannan mushin wasu karnuka ne aka yi karnuka maza da mata dai hakila hammuhun na shi ba idan ka je neman ta kuwa kannukan nan za su cicije ka na kila kilabuha wa in tajtanifa aishta silman li ahliha za ka samu lafiya lafiya da 'yan duniya don za a dinga sai bawon Allah ba ruwan shi bawon Allah ba ruwan shi kuɗi suka zo ka ce ba ka so hmm? inda za ku je inda za ku je a ba ku kwali ake wa ko ko gana masu ko ake ce masa ko na kyautan ɗaikwai yare iri-iri wanda suka kai gana masgo gana masgo ake ba su wanda suka tsaya a kwali-kwali ake ba su ƙananan alaƙi envelope to ga wannan malam ku sha ruwa a hanya sai ka ce musu ku raba a tsakaninku kuna cikin matsaloli yanzu to za ka ji ana shafawan Allah wallahi ba ruwan shi mutumin kirki to wannan ne fa kenan istasilman li aliha amma ka ce za a raba da kai ko kuma kai ka kawo shi kana son ka fi su to ka kwasa ya jiku ma hashar ka kila kilabuha duk da ko da wannan ne wani karen zai ce to lallai sai dai a raba rabi a bashi rabi ko kusa a raba sauran rabi ka ce a ba zai yiwu ba a to ko za ku cije cije za ga kare ya ɗaga bindinsa da saboda nan Allah ya taimake shi ya karanta duniyar nan ya fahimci duniyar nan ya ɗaukan mata mataki don haka ya wanke zuciyarsa ya wanke ranfa ya ce ta daga duk wani dogolon duniya da wani shigohinta haka kuwa za ka ga wannan bulwa ce ba karama ba a ce maka duniya ta zo kai fatali da ita don ba za a san kai mutumin kirki ba ne ba sai ran da ka mallake ta kai watsi da ita ran na ke gane gaskiya kana gudun duniya amma in dai baka shiga ba ba a buɗa ma ko ba ka shiga ba ka shiga ba a ɗauko komai ba ko kuma ka ƙi shiga ma gaba da tun da shiga ba ka ɗauko komai ba akwai mushkiloli tsakanin ka da su amma ka ƙi ma shiga gaba ɗaya to za ka ga an fara ce maka to mu kafirai ne to yin haka kafirci ne yan wasu suka bullo suna zagi sun ce kaza ka san ce ne sai wani ma na ciki wannan baiwa ce muna ba da labarin eh, shafi'i ne amma inna fi zalika la'ibara matafa to sai ku duba in da gaske ne kuna da niyya za ku yi wani abu a wannan addini ku shirya wa talauci ku shirya masa wani ba ce yana son annabi ba sai ce in ka dubo ba wannan kai ce ah ni gaskiya ni na son ka sai ce to ka shirya talauci domin yana gangarowa duk wanda yake so na sama da yadda ruwa ke gangarowa daga sama sai suka tafi suna ce hadisin da'ifi ne hadisin da'ifi ne sai um ya taɓo musu rayuwa duk wata hanya jone-jone a jona ta nan a jona ta nan a sha da nan sai an san yadda za a yi aka saka ta ilimin hadisi a kashi bangon shara wani ta kana mukhlisan wannan ya sa ya zama mai ikhlasi don ba za ka iya ikhlasi ba kana neman duniya ba ka iya wa fi talabil haƙƙi wal ma'arifati neman gaskiya da kuma sanin gaskiya imam shafi'i rahimahullahu sadiqun nazari fil ittijahi ila al-haqa'iqi mai gaskataccen kintace ne au in ka ga dama mai gaskataccen bincike ne duk abin da ya haka ya hango ya ɗauko za ga alherin ya ɗauko fil ittijahi ilal al haqa'iqi wajen fiskantan haƙiƙanoni shafi'i Allah ka jikin ya ga yana neman ilimi don neman yadda Allah ba ya zama shugaba ba bayan ya tashe ya burge ba ba ya samu wani wanda ya suna ya faro shi kafa ba ba shi ne manufansa ba yana neman iliminsa don Allah yadda da shi baya neman albashi baya neman kama wa yattajihu fi talabihi ila tariqil mustaqim yana fuskanta wajen neman ilimin nan zuwa ga tafarki mai kakki masal hikimatul mushriqati أن الاتجاه المخلص في طلب الحقائق يكذف في قلب جنون المعرفة يازو أتكين حكمة ما سمى جنا حكمة أن الاتجاه المخلص ما تسكن تمي إخلاصي في طلب الحقائق وجن نيمان غسكيا تسكنت الناس قوي وجن نيمان غسكيا يقذف عينه في بنور يقذف بنور المعرفة ينا جيفا حسكن فلي أتكن زوجيا فوتا فوتا مغانا سنة فاكتا دوكتا فنيا اتجاه ما اتجاهي باسس كنتا با, سسكنت با. fiskantar mai ikhlasi duk abun da ita so a gaba in dai yana da ikhlasi a wajen neman gaskiya to sai kaga Allah ya yi wurge da hasken sale a cikin zuciyarsa ko da ma wannan haske akwai abin da ake a same shi wannan na haifar da haske to idan haske ya zo cikin zuciya za dinga ganin abubuwa a fili sai dai baka iya bambancewa da kaza ya gunguro gungur gungur gungur ya yi haka wancan ya gunguro gungur gungur ya yi haka wancan ya taso ta sama ya wuce wannan ya taso ta menene ya wuce wata rana wani abu sai ya zo ya same ka amma ka gan shi a nan ya samu wani agaji kuma ya aikata dalilai da zai ba shi kuma furqan sai Allah ya halitta masa furqan ya haɗa shi da wannan haske to duk abin da ya shigo ya taso za ka gan shi kuma za ka san na kirki ne ko na banza ne saboda ga kaza ga kaza abun da in yi iso zai zama rikici irin sa ne za ka ga in ka gano abun da zai ya tashi daga wurin ba sai hissi ba wani misalin eh, wani na rike da kurje zai je sai ka ga alamar kiban ka tashi a masifofin duniya ne wannan guguwa ta sa ta aje da ko ta jama'a daga daga ne ya ganta ke wannan akwai tsaye a ciki don ba mu san karshen sa ba kaga dai akwai kaza kaga shi da zuciyarsa ne yake wannan taunin sa sai kaga ko an kawo masa talla bai karwa ce a a yanzu shi yana da dan wani abu amma dai a bashi tukun to kafin a jima sai ka je wani abin ya tarwa bai ya fashe da wasu amma dai mutum na da dunwo zai ga rikicin yana da farkan zai bambance rikicin ba duk gugu ce za ta faso ka gani ya bi ba duk mai nuru da farkan gaskiya kan taso da yake mutane ba neman ta suke ba in kai haya haya suka ga ba za a ce abinci ba za su watsa su batta to ka ga mai haske ba zai batta ba ina da abin shi shi a ah, ina ma ai ba wai ganin mutanen da ke ciki ne yasa na ba tsarin da ake bi daidai yake to da kan zai cika da tsarin abin shi kada an zawaita kwada da gurin da yawaita wannan saboda haka nan a hikima ana cewa annal ittijah al mukhlisa fi qalb al haqaiqi yaqdhifu bi nur al ma'rifati fi qalbi fil qalbi sai kuna san ganewa kuna son sanin hatsari kafin ya zo muku haka ne to ku demanci don Allah duk abin da za ka yi shi don Allah la turidu min adin jaza'an wa la turidu min adin shukura a yaba mai yabo ba a saboda kai ba sa'a aka yi kawai a tsaro irin abin da kake so kai ko mai zagi ka yi zaginka ba za a bari ba saboda ba saboda kai ake yi ba in ka yaba da tsayi zaginka bai hana a yi abu za a ci gaba da yi haka to kuma dan Allah ake ba za a bashi ba shi kenan to sai ka in ke kana tafiya haka Allah na wurgo ma haske kashe ya haɗa ka eh, da furqan wanda daman kana da haske za ga abubuwa sun kawo kana ga su ba ka farga sai ka shiga ciki gaskiya da mana gano abu na yi shakkan wani abu da yujadu fi nafsi safa'a ويوجد في النفس صفاء يجعل الحقائق تتضح والأقل يدرك منها يوجد صفاء في ال... يوجد صفاء في النفس wannan اخلاصي ينا كفائنا ina haifar da عليه. a rai wannan ba idan misalin mota ana raba ya take ba dushi-dushi ba ne na gani wannan dushi-dushi gogewa ko gogewa Kada in ka goge ka baya yana ta gogewa abu ya bullo ta ciki kaga sai ka samu wani abu ta cikin ka goge ko kuma an ce akwai wani ɗini da ake sawa sai ya busar da shi sai ka dinga ganin waje kankaran to asalin ikhlasi yana washe rai takan yi duhu kenan na ranar ta kama da gilashi ba za ka iya gani ba sai an goge dushe-dushen to wani dasta ne ke goge dushe-dushen wacce hita ce ke goge dushe-dushen shi ne ikhlasi ikhlasi zai gode ma sai ka dinga ganin abubuwan da mutane ba sa gani kana gani da ranka abun da wasu ba su iya ganin sa da ransu alƙawli ne na Allah haka da haka wannan yujidu safa ikhlasin zai zai haifar da tun da kun ji ne ya sunan shi tubanin kana washewa ya washe an kan ce sama ta washe ai da farin mota na ƙanƙarar da taurari nan a fili amma da hazo hazo fa idan ka bai garin tauraron dushe dushe za ka ga wata amma dushe dushe to kada inda sama ta washe za ka ga su a fili to haka rai takan yi dushe dushe akwai hazo a cikin rai abin da ke goge wannan hajo hazo ikhlasi yujidu fin fil nafsi yaj'alul haqa'iq wannan ikhlasi na sanya gaskiya tattarhe ta bayyana gaskiya sai ta bayyana in jumla ne in karatu ne bayan ta bayyana wa yudriku wal aqalu yudriku hankalin fa ga ya rike ko darasi aka yi baka gane ba na ga ya kamata ka tambayi kanka to ni annan me nake yi ya sa ban gane ba tun da na zauna karatu na aka kare ni ban san da ake cewa ba ana dai ganin imamu shafi'i ta ba shi wani bawon Allah wani dattijo ne ya zo ya zauna farkon hudu ba ina magana amana to bai jin hausa bai jin larabci amma duk wanda da aka kai ya koma gida ce kai yau malam ya yi maganan amana yau malam ya yi maganan amana bilibini amana aya amana mu'am amana tarihin amana alaka amana illolin abacin amana alherin cika amana hatsarin amana a lahira kalman tana taiwa maimaituwa sai ce kai malam ya magana amana yau to akwai irin wa'annan mutane ya zauna zai gane komai ba ina aka taso ina za a je sai su zama kuma wanda zai zo daga baya yanka in ka yanka daga baya sai dai dama ka dan karanta karatun saboda kanan yuji da fin safa da ki zafi ba da yaji alul ta tattautefu kuma fa wal aqalu ya turefu wal fikru fa yastaqi ana neman istiqama ha an neman istiqama to ikhlasi ikhlasi zai baka istiqama ko waɗanda suke complain da dama sai mu zo mu yi wani karatun muna tashi mu rafa shi musamman na firgitarwa na tsoratarwa fa an yi ko mutum ce ikhlasu ma me yasa muke manta shi ba istiqama sai ran da aka tashi kwatankwacin irin wannan karatun to mutum ce ikhlasin mu duk da ana ganin to kenan mun kai rai da ake ce mata lawama sun bayan ta'alul ibarati sadiqa tatta'dili imamu shafi'i yana yaj'alul ibarati ikhlas ake magana ko ikhlasi na sanya maganganun mutum sadiqatar ta'adili ibara sai Allah sai ta maka ita ta zama ta gaskiya anil ma'ani as-sahiha ba fa abin da zai samu da mutum sai da dafawar Allah sai Allah ya dafa mutum وبذلك يكون الرأي قويما والتعبير سليما التعبير لنا ما في إخلاصي ra'ayin da zai fito daga kwakwalwar mai ikhlasi zai zama sayyace ibararsa za ta kasance lafiyayya wa inna ikhlasa shafi'i kaga dai ikhlasin ake ta magana ikhlasin imamu shafi'i rahimahullahu fi talabil haqa'iqi لازمة في كل أدوار طلبه للعلم قوات لازمه فما أي خلاف يعني حقائق في طلب الحقائق قو أتيت لازمه وإن خلاف الشافعي في طلب الحقائق طيب، لازمة هو لازمه laziminsa ne fi kulli adawari talabihi da ilmi a dukkan ainihin juya juyan sana'ul dukkan zagaye zagaye da sa a duk kowane darasi ya ɗauka zai karanta ya kan yi shi da ikhlasi qur'ani lugan ne hadisin ne fiqhun ne ha ilmul kalam ya karanta shi فإذا استجمع إخلاصه مع ما يألفه الناس من آرائه idan ikhlasin da yake da shi a yi karo tare da abun da mutane suka saba da shi da ra'ayoyi in ba na al'ada ko ra'ayin da ba daidai yake ba amma mai shi haka ya fahimta bai daga kafa tunda don Allah yake min ara'ihi a alana ara'uhu fi jur'atin wa zai bayyana fahimtansa cikin rashin tsoro ba mutumin da zai wa ƙafa sai dai amma bi usulubi yana da za a tsallake iyaka tofa duk yadda kuke da shi ba zai ɗaga maka ƙafa ba zai yi kuma abin da ƙasare wara'a fi tarihi ah, ko wara'a fi tarihi wa akbari sahabati makanatan ala makanatan ali haka a lokacin sa an shiga wata tsaka lokacin wanne ne banu umayya dala abbasiya ko tunda imam malik ba ya samu abbasiya ya ba ya taso bayan shi to a wannan lokacin an shiga tsaka banu umayya can abbasiyawa alawiyawa suka haɗu tafiya ce tafiya da suka samu gwamnati suka ɓare ta kafa muskilan ɗan siyasa Mulkin ka nuna ba ka da shi to ko ka janyo a kanka dole sai dai imma ka yi dungu wa ma ka fito ka faɗi gaskiya ka ɗan ɗana ko ɗaka haka siyasa take wa ma ka bi su duk shirinin da suka yi kace daidai ne wa ma ka iya bakin ka kafin a samu wani munafukin iya kai musu ko da munafukin ya kai dole za a danka dai a ne mazari ba a san gabanka ba wanda yake zaton kai na shi ne sai ji ka fatali da shi wanda yake zaton kaman ba ruwanka da shi wata sai ka je ka faɗi abin arzikinsa da yi a zauna nan a neme ka ka turje kuskuren tafiya abin da kuwa daidai wani tare abin da kuwa kuskure sarahatan kwarwana da shi to ka tsaya a haka to lokacin sai zo lokaci ne na wannan siyasa banu wa'ancan suna nan suna gaba da gidan annabin gaba daya sun hada da abbasiyawan da arabiyawan suna neman ganin karshensu su nan ina kuskura ya faɗi aliyu ya bi aliyu ta dan shi aliyu yana faɗin wani kuskure na wa'annan zai ce a so kuma can su ce yin aliyu ne a adawa da gidan annabi ne an yi masa na wafi ya shiga tsakiya kamar yanzu misalin da aka zo ba dama kai maganar jihadi kana maganar jihadi su zama ɗan boko haram ne kai don kai bakan ayan ya zaka Kan kana shiro su ko su ce a wannan shi ma ɗagutu ne ku kawo kanshi in aka samu dama da ya kuɗe ya na ka malam sai ka zubar da wa'in nan ka zubar da wa'in can ka fito ka faɗi gaskiya duk inda take komai ta fanjama fanjam littafi na karanta da haka wa fassara take mai take ita a'a mai littafin ake tumta ce masha Allah ga sunan mai littafin shi isa duk yadda za ka karsa littafin da aka sani kada ka tsako littafin da ba a san shi ba mai littafin nan shine wane ga matsayansa a duniya ga abin da yi ga abin da yi ga abin da yi shi kenan idan wane ne ba a so to sai mu ji ka kafa mutum hujja a risala ya ce maka don ne in ka gama ma sharri ne ba za a iya ba in ba ka fasara take ba zo ka fasara ni ma ina shirye mu fasarar da nayi harkar tafiya duniya in dai a yadda aka yi fiyaɗe nan mai takawa Allah ji ka, Allah ji kan umaru umaru ya ce ya ake takawa ya abu ya ce a zan kai daɗe ba ka taɓa shiga daji ne ba da ka shiga daji ya kake ke ina lura da gabana ina lura da dama ina lura da hagu ina sanar da mai bina a baya ina kallon mai tasowa gabana na kan duba kaya ina lura da kwaro ina lura da kaza ce to haka na kaza na duniya ba ta zama ce ba bar wannan wara'a wata shimfiɗa ce na so wannan magana nashi wara'a fitare shi. wa akhbararsa ya gani a tarihi na duniya tarihi manzan Allah maganganun sahabbai masu nuna makanata Ali to kafin ku in ya faɗi za a ce wa'yancan dan ɗan shi'a ne fama ba fi a ilani makamatihi ya ci gaba da bayanin matsayin aliyu yan uwan annabi ne surukin annabi ne yana da jaruntaka yana da fasaha ya ba da gudunmowa ya yi ya yi ya yi sayyar masu ya jefe shi bi an na hura su yi. ai ba na tsohon labari ne illa da iyaka kawo haka duniyar ta jiya to sai kamar da za ka rayu da ita yau don haka kaga babu maganin gafala maganin shiri ta in ban da maganin nan da aka faɗi a muktafa kalizinci makaranta kullum kalizinci haƙuri za ka yi maganin gafala ai ba gafala za ka yi maganin matsaloli da yawa ma bi annahu bi amma ya hummu yata wannan jifin bai dare shi ba fi hada ainihin ko a fiha ba shi irin haƙwaƙa ya yi jeri wanda ya rufe ido a wannan lokacin ɗin tun mm, tau mm, Eje? Eh, eh. eh, Daɗi. ai maganan shi'a ne ko kana su yana so ne maganan shi'a ai in an tashi maganan shi'a ba akwai asali guda za ka yi maganan shi'a lafiya ko a cikinsu ko kana zan cikinsu magana ai sai kan daga ta za ta yi zafi in ka tashi za ka yi maganan ka taba shi'a ma ai ba ka ma wani ɗauko littafin da ka rubuta akan shi'a sai ka ce a ɗauko sai ka haƙura da karatu shi'a kai ta karatu kai ta karatu an yi maganan kaza za a ni ba na maganan wata ƙungiya ni na magana addinin musulunci ne a kan mazhabar malikiya to ka ko za ka kasance tare da sarkin gari duk wani mai mutunci zai kasance tare da kai shikenan kuna nan ku gama wannan babi ku faɗa wancan can ku zo babin ƙarshe inda aka ce kofar lama ba a yi musu to dama kana da kwata kwanan ka a nan sai ka fasa kowanne buhu daga nan za ce to me ya rafi dan na suka yi kullum ka tashi karatun karatun ganewa za ka yi kaga in ka zo an ce ba a sallama akan rafida ba a sallama akan kadariya sun mai sa ka ce ba a sallama a kansu da suka yi tukuna masu waye rafida sai ka ɗauko tarihi ka baje mutane da kafa za su ce malam a sa mana wannan littafin mu gane wani abu malam a sa mana wannan littafin wata rana sai ka sa musu ah, me ah, manhajar sunna da ibn taymiyyah wata rana sai ka sa musu shi muna sun musu shirin mutanen nan in ka taukace ko da kaɗan ne daga cikin matsalolin su yanzu ba sa ne ba mu ɗalibai ne amma ya waje ba mu tsare waɗannan mutane kaga ko a cikin masallacin su a lokacin nan sarki zai ce su bar wurin har a ce da sarkin kuke karatu mu matsawar maliki ya buke ne shi usman dan hodiyo ma ita yi maliki sun ike cewa wane ne haka a ruwan sanyi a wannan abun zai maka sannan kuma a yi sa'a don Allah kake inda sai magana ka za ta yi tasirin da kai ma ba ka san za ta yi wannan tasirin ba karshe daga nan an ce a fitar da su to kaga lokacin da suka yi ashura ma ka ga ga abin da suke cewa lokacin da aka yi zanga zanga ma ka ga abin da suke cewa Allah dai ya sauƙaƙe sakace mu rashin karatu a shiga karatu za a gane komai a lokacin komai ka so sai ka faɗi da ganin duk maganar da ka safa kan shi za ka yin ta kada ka je da zuwa kawai ka ga katar da ana zanga-zanga katar da ga yan zaman a shugura yan zaman mutuwa na katar da ga kaza kawai ka shiga masallaci a wuzu billahi min shi ce wannan taron yin shi'a yan kaza ne suna tsakin aisha suna kaza suna kaza ce kai kuma za ka zo ka haɗa mu faɗa da su min shekarun jiya wannan din nan daban da lafiya har mu ya kawo mu amma kwa can ga ce ba nan gani ka faɗo har alheransu sai dai ka roƙi Allah mai kawo maka fasaha a lokacin yanzu saboda Allah a zo a kawo maka lemu a zage ummu na Aisha kai har da shan lemon su daga nan sai kamar ya amai bi abin nan ɗaya su likitan su har gida ake zuwa ina nan allura ce mm, ana maka allura a zage Aisha ka zagi abubakar ka samu guda uku wanda kuwa sai ka ɗauko dama kana kallon wani abubuwa a bai kamata yanzu don Allah samari mai amfanin ku a ce mai zagin abubakar ne zai zo ishare muku masallaci ko samari mai amfanin ku kuma ku neman dada samarin sunna ku bari da 'yan share muku masallaci cewa daga ya su bari wani kafin su bari ma masallacin ne ga ɗan ga wane ne ga wane ne da kwanci An nan suka zo da tamata daga nesa da baruka su da guje-guje su don sha a ba nan ba ma sha da masallacin mu bayan mu tafi yake ne ɗin mu tafi yake daga nan sai ka ga ai kai ba mai neman rikici ne ba mai neman rikici daban shigo muku aka yi kace ku fita Mene ne wani rikici ka kawo masallacin su ne duk masallacin da kuke zaune dama kwashe ina ka ina ka sabar masallaci sun zauri ba mu kwata masallacin wani mu sai dai mu gina namu shi kenan to don haka nan ya kan fito ya faɗi gaskiya haka za ka fito ka malam ko sufanci kake so za ka karanta ka je mana kan sahiya in ka je cikin iziyar da aka ce da ina jin suna ta goma sha ɗaya ne wasalatu ala nabi go اللهم Muhammad على محمد وعلى آل محمد كما ala على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك wannan shine salatin mai iziya ya kawo mu kuma iziya ni dai a aure na malami da sai ne ba sani ba wurin ku duk da tawa su gaske mu malami ne to duk Allah yaushe aka dauke mu daga salatin da annabi yayi muka koma salatul fati a ruwan sanyi wannan salata mun yadda mai iziya malami ne ga abin da ya kawo sannan kuma muka koma hadisi ma mun ga mafi yawancin hadisan tunda kai baka san hadisin ba amma dai ga bulugul maran na ga hadisi guda kaza ga menene na ga irin wannan hadisi shin wa'annan hadisai wanda annabi faɗi da bakinsa bai fi mana ba ko da abin gaskiya ne to mu yi abin da ba shakka mana shi ma kafin ka shiga wurin hi isa ba ka zuwa ka yi wa karatun ta ka haye sai dai in ta ɓace ne to ma ka ba kana yi ko wannan wuri kana da sanadi amma kafin ka zo kai kafin ɗin duk wani mai alaka da wannan kafin ɗin ka ɗauko shi kuma za ka gabatar da shi amma babban abu da ikhlasi da za ka kowa ya take gaskiya fa gaskiya fa don wasu yan tsira da za su yi eh, mu ba haka ne ba wani an ka kwara nawa ne kila ma akwai wata gaba tsakanin gidan ku da gidan su wannan da ba sai amfani da ita idan so ya rama in dai gaskiya za ka tsaya ka karanta da kyau ka zo kuma za ka gabatar da ita ka nemi yadda komai za ka baje wa mutane yanzu ba ka ga kafin yi wa yi magana a kan maliku ba sai da ya ga inda ake roƙon ruwa da hulashi ji ta wuce iyaka. in aka rasa ruwa hularsa za a ɗauka a fitar da ita wurin sallar roƙon ruwa in an dawo da ita sai a yi ruwa ji ta tuwon ba ruwan maliku da wannan wannan abin da kuke bidi'a ne fi haɗa eh, ko irin. jari'un wanda wannan ya fito ya faɗi gaskiya a cikin haɗari izi ya ƙolo a yara kiban ƙasbil muhaffafi min mina wahatin da ƙa'idin wahatin da ƙa'idin hefi hawan nahiri saharan idan fadal hajiju ila mina وفيدا كملتطم الفرات الفائد إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني, أني رافض هذا أيوه مش كده yace أيا راكبا kiban shi ma a fi jama'a ya matafi matafi mai aikin hajji da wannan magana, inda za ka je ka a saƙonka ya gama duniya ka je aikin hajji ya matafi if bin muhassab ka tsaya al-muhassab inda annabi din nan ya kwana bayan ya gama aikin hajji min bin adabina wa hatif bi qa'ida kifiha wan nahidi ka gaya wa mazaunin kifa da mazaunin da wanda ya tashi ba ku masallacin khifa ba malibayan ba ka je wurin ba <laughs> kafin a je wurin arfa sai ka kai wata duniya ce ashe ni ban je wurin ba nan me yake nan masjid khifa ha to me a wurin mutane an haɗu an haɗu duniya masu mutunci masu darajar dattawa manyan mutane ana zaune ana tsaye ba da wuri mai nafila ina nafila mai karatun ƙura'ani to ka tsaya nan ka gaya masu duniya ce take haɗa masallacin fifa nan to ka gaya wa zaunannan fifa baki baki ba wallahi da wanda ya tashi zai tafi sun da wurin dama ba wasu ibada ce kaidadda ba annabi dai an yi masallaci yana da tarihi kaza yana da mai yana da mai yana da mai shi ka ake zuwa wurin ibada kamar yadda ake zuwa masallacin quba saboda kana ka gayawa ka fito fili ka gayawa nan khifa ka gayawa ne tashi daga khifa saharan ita fadal hajiju ila mina ani da fata lokacin saho haka lokacin ita fadal hajiju yayin da alhazai suka kwarko ila mina da ka gayawa tauriya ya rana na takwas in ka baka fitar da riba dole ma ne za ta fito da kai ka ji na rabbai kalla yi yi yi motoci kawai ganda me na kawai me na kawai me tafiya a kafa yana tafiya rakotan rakotan rakotan me na kawai maza me na mata me na yara me na wani da haka ba ga ana ta an in ka dubo baya ka ga sunan zuwa suke ba iyaka in ka kalli gaban ka ba su da iyaka duk san makon ba su da iyaka Allah ya kai wanda bai je ba shi wanda bai je so ke koma eh? amma na mai da wanda ba su je ba saboda mu ji daɗin tafiya tare yanzu ya lalace Allah ka dawo mana da zaman lafiya duk sun ɓata wannan abin ɗin yanzu in ka je wurin in ibada ta da ya ka kai musulmi ne ka kan manta a ina kake ko zafin jikin ka ba ka ji ko yunwa kafin ka ji yunwa a wurin nan mala duk da dai yi ne kowa da irin tunaninsa amma mala za ka duba ce kai yanzu ko mutuwa ta tsaro amma na jahilai ai dole ta bar wani adam yawan ya kai yawa ko bas nan fa ka hau baka ganin ƙarshe na ɗan adam kuma a cincirin da a cike in ka kalli wannan ɗan taron mu zaka ce wanda sarki ne. kuma musulmai ne yanzu ya kacin ku kenan ka zo ka samu wuri a irin nan jami'in mahallaci sai ka shirya dama an ka tashi fita tafi da littafinka don can ba ka samu wurin ka ba idan littafin littafin bai wata amma dai kafin ka gan shi wajen an gama sallah kana tashi wannan ce masha Allahu ya samu wuri duk abubuwa da ba jama'a har mutum in zai fita ya sa hularsa wuri ga mai zama da hular in ko ka ɗauke masa hula ya dinga masifa sai ka je kai ka yi masifa Duri ne wuri ba jama'a ba musulmai ba musulmai duk wanda yake san mana ya kalli masallaci ya ce oh yanzu mu kuma na za mu dinga rayuwa yanzu Allah ma ya san da mu ba dan karatu da mutum ya yi ba wanda bai yi karatu ba sai ga game ai ai shekar da na fata fara zuwa haji malam da da da tashi hankali ta da shigowa da tudun wata na ga wannan mota na tafiya a karkace na ga yan mu duka in zuwa shi karo aka fara barka da zuwa barka da zuwa kawai kallon su da ke ne haushin su da ke ne ai ba da Allah sun sake ana murna wai na dawo duk ku kallon su kawai na ke oh, yanzu mu kuma nan za mu zauna yanzu nan ne wurin zama mu Allah shi kalli ba yaje ikra sallallahu Allahu akbar Allahu akbar na ba kowa a masallaci bayan ya gama killa da iskira sana da daɗewa sai ga fa'ida ya yi alwala malam barka da ruwa na ce mm, to mm, mm, na alwala kun dawo murna kamar yi ya haɗe ni iko da kallon shi ne kawai ina mafi da kallo dama ya gane ce to hajjin ya canza ma ɗaya ne me fushin me kake muka shiga masallaci za mu san ba kowa wani ya tsaya na ce a cika sahun gaba can bai cika ba oh, a makka akwai cika sahun gaba hmm? a ce a cika sahun gaba karasa sahun gaba har ya zama al'ada kana hawa kan yin bai da ce ku cika sahun gaba saboda dai ya kawai cika ba to ya za fadal shi. in alhazai suka su kuma ka ba su gida mina fa'idan irin wani an tayowa kamar tatamil furatil fa'idi kamar ambaliyan ruwan fura rafin fura in ya kwararo rafi ne wanda ke babban rafi ne in ya kwararo akwai tashin hankali ko wannan rafi na wala in ya kawo ai akwai tashin hankali kana fukar rafin kana gefe za ga bishiya na tafiya kaga bukkan wani na tafiya kaga mene na tafiya ba a ta to haka ba ga jama'a sun farko eh an ta ho hai eh, kwarai ba su fesa abin nan haɗe ma da gaskiya an ɓata abubuwa ba da ka ji hankalin ka kwanke a lokacin da ba ka tunanin komai idza kana rafdan hubbu ali muhammadi idan ya zama rafidanci shine son iyalan gidan annabi Allah yana kan aliyu tun da yana da ra'ayin aliyu yace fal yashhadu saqalani duniya ta shaida ne rafid in dai son annabi ne rafidan ce to rafidin ne ni to kasa lokacin wannan magana ba ta baɗo mu in yanzu da ma sai wani ya yanke anni rafidu sai ya rike ya na ce ga abun da wani yake ya zama dan shi'a ni dan shi'a ne ga shi da sautinsa kafin ka warware wannan magana yanzu ta gama duniya gaba daya saboda an yi sharri sakalanin an ce sakalani al'insu wal jin kaga wannan ina ga ko su ma wurin su hadarin ne don lokacin aliyu ba shi ne shugaban ba tun da iyalan gidan aliyu ba su karɓi shugabanci ba abba ya ma ba sa ƙaunar su ga shi gida ɗaya suke balle kuma bunu umayya ma ya ما ilanul إعلان wal والمعرفة gwargwadon abin da ke gaban fa na sanar da gaskiya da ilimi fa ya atame da fi a bugati haka dan yakan turfafa hukuncin yan tawaye ala kitali ali ma alkharijina alaihi jami'an hakan nan yana nufin yan tawaye saboda duk wanda ya faɗa da aliyu yana ɗaukar shi ɗan tawaye musulmi ne ma ɗan tawaye tare da kawarijawa da suka yi borewa aliyu asalin kawari suna tare da aliyu suna faɗa tare da aliyu aliyu je yi sulhi don maslahan da ake nema a tsare jinin mutane yan cike suka balle suka ce kafiri ne sannan can kuma asalin masu faɗa da shi ɗin nan ma yake ce musu bugatu a samu mutane a daji suna riƙe da makamai ka ce ko dai yan tawaye ne an yi zaka wuta duk girman ka ce to ku yan tawaye ne duk wani ɗan bakawari je duk wani wanda ibore ya gyaliyu ɗan tawaye ne bai ce masa kafiri ba bugatu ba ce masa kafirai wa yadhkuru fadla abi wani lokaci sai ka samu yana faɗin martabobin abubakar radiyallahu anhu nan kuwa in yi kira tofa ya kula da ishiya yanzu da abubakar fa shi ne abubakar fa kaza ne fayyar ma bi annahu nasibiyo sai ta ai ba nasije ne ina gaba da ahlul baiti gashi ma abin da yake faɗi a kan abubakar wanda ya kwace wa ahlul baiti mukami don haka na sai a taro masa wa 'ƴancan. ai min bangin buna alal baiti masu faɗa da bawa bawa ake ce masa jama'a ne su kuma ba wanda aka haɗa su faɗa da alul baiti sai a jefa a ce abubakar na cikinsu al'adawata fala fito ila hadha kakkazo su bai ya ci gaba da faɗin mukamin abubakar da daraja abubakar da gudunmawa da abubakar ya bayar kama lam yaltafi ila al-ula kaman yadda bai damu da na farko ba bal ya qulu fi hadha al-maqam shi ma ya masa baiti idza nahnu faddalna aliyan fa innana rawafida bitafdila inda dhawil jahali wa kullu abi bakarin idza ma zakartuhu rumitu bi nasbin inda za inda zikra lil fadl fa za arafadin wa nasbin kilahuma adidu bihi hatta uwasadat ar-ramli da an maka ka haɗu da an yi wata gwamnati can a baya suka kwalla da wata jam'iyya dai ka a faɗi sunan amma dai sai a kwatanto gwamnatin ta soja ce wani ya taso maganan yake ya ci zaɓe soja ya soke da ya soke suka da bore suka je suka lantsar da menene ɗansa daga nan ya bi su ya dinga kama su a lokacin duk wanda aka ce ɗan wannan ƙungiyar ne cakashi a ciki muddin yana da mukami ya nuna goyon bayan wannan kungiyar yan aiki ake ita za a kore shi in mukami rike za a yi abun nan ɗansa haka ta walle walle Ko haka mashkilan siyasa kana sabawa da su za su nemi inda su jefa ka yace idza nahnu faddalna aliyan fa rawa rawafidu idan mun fifita aliyu mun faɗi darajarsa sai a ce mana yan shi'a bitta fadilu in da zaun jagirai na san bu in muka faɗi darajar abubakar idan abubakar idan na faɗe ta rubutu bi zai sha ce ni adawan halin baki ne inda wajen faɗin wannan darajar su ya zanyi aliyu mutumin kirki ne abubakar mutumin kirki ne dukkan su ne ina goyon bayan su kenan nan wannan su ce min dan shi'a kan wancan su ce min masu gaba da gidan annabi to ina zan sa kaina ku yi falazil to zara fadi wa nasabin kila kuma don gushe ba wannan su ce min dan shi'a wancan su ce min dan nasabu adidu bihi hatta uwa sabafin ramli da wannan ta tawon Allah haƙon kwanta a ƙasa aliyu bawan Allah ne abubakar bawan Allah ne na faɗi na ƙara duk mai magana ji ya faɗi ai kun gane shiga tsakan kuma sannan ku dubi girman shi ba wai wanda ba damu da ba a san da shi ne ba ah, gwamnati ma mata san da shi da ku duba har yayi alƙalan shi wa idza qadama ikhlasuhu lil haqa'iqi idan ikhlasinsa ya aran gama da haƙiƙanin abubuwa da ikhlasihi da lil haqaiqi da ikhlasihi li shuyukhihi a al haqaiqa ga gaskiya ta magana ga tsaban bin malamansa to shikenan ga ikhlasi ga Allah ga ikhlasi da malamai ya taso sai aka sabu karo take yakan bar na malaman ya ɗauki Allah yana ɗa'a wa malaman su iyaka amma in aka ce ga gaskiya ta bayyana saɓanin abin da malamin sa yake kai zai ɗauki gaskiya falam yamna'ahu ikhlasuhu li malik kada ikhlasin sa ga maliku bai hana masa ba an khalifa, ko duba har aka ji aka dinga faɗa da shi in wancan malamin sai karatu zai warware shi idan ya dan sassoci hijabawa sai koma ke ce ya guna har labari ya same ke to kai na ji labari an ce kana kaza duk kuma ɗalibin nashi mu sha biya fi ƙarfin su har malamin ce to zo mu tattauna ita a ka kila wani ɗalibi mu tattauna kalama alƙali ita a'a a ni da kai da mu fafata ita to a fafata kun sai da mukaddalin sa gabata kaga ina bayan maliku duk inda ya shiga amma wannan ikhlasi da yake ga maliku bai hana ba in ya ga ingantaccen hadisi ko ingantaccen bayani saɓani ya kan ɗauki bayanin ya ba ga maliku bai olinu hazar khilaf ya bayyana wannan saɓani eh, da wannan saɓani lamma balagahu da labari ya samu shafi'i fil andalus yastasquna bika lasuwati suna neman ruwan sama da hular shi yace ah, an tsallake wannan abu da shi ta da sa wa yu'aridun hadith rasulillah sukan yi karo su yi fito na fito da hadisan annabi bi aqwalihi wa lam yamna'ahu ikhlasuhu أن فلان سنسا بيهانا مصبا لمحمد بن الحسن من أن يناظره وانت بشينا مالا مثلنا إراكي قالوا بن أبو حنيفة بخلان سنسا ينا سنسا ينا درجة تاشي كان حبا يا مغانا عقبان سا يشي من دي مغانا وأن يشتد عليه يما سننتا مصا في المناظرة وأن يغالب أصحابه يمرقشي طالبان سا محمد حتى ينتصف حق عدلتي لأهل الحجاز منهم يكرقوا حقي ويكاري ما لم يهجاب فيسمى حقنا كما ناصر الحديث وهكذا هكا إمام الشافعي يسير في كل أدواره ينا tafiya a هوا hawa hawansa الأدوار طلبي طلبه للعلم مستنيرا بنور الاخلاص تعني مغنى اخلاص من دي اون آه؟ جنا حسك قوة لحسك للحق لذات الحق انا فرقو انا مكتاسو سؤال مغنى انا لا ينبع فرقو با افك لا ينبع وان اخلاصه اخلاص الشافعي هو في طلب الحقائق لازمه في كل ادوار talabihi lil ilmi kaga an sake adawar din har yace idza tadadama ikhlasuhu ma ma ya'lifuhu an-nas min arif a alana ahu fi jur'a wa quwwa gungani kaga aka sake mai tashi mai rubutu ma dai sai ya ce Allah ya saka masa da alheri ya fitar da abin in ka bi shi sannu sannu ko da rubutun kanana kanana ne kan nitso zaga karatun zai fito maka fili eh ba zan inda na tsaya ba ya tsadi mu ko abin nan inda na tsaya na ga abu na ma walida kana yastaqbilu ko walida saboda wannan ne kake ganin imamu shafi'i ainihin eh, yastaqbilu munafirihi yana karɓan masu muƙabala da shi da ikhlasil mahiqqi bai kushi da mai muƙabala da shi fa yuzhiru bihim kuma yi nasara da su ma damal haqqu matlabuhu Allah ji ka mai zai ce idan za ka yi munazara da mutum ka yi munazara don ka gane kada ka yi munazara don ka karya shi sannan ka yi anitse sannan ka ba in ka haka wannan zai taimaki sannan ka yi ikhlasi ku koma ku sake duba iziya za ku ga haka duk abin da ake nema bayan Allah nan sun mana ishara da shi ko sun mana talwihi hannunka mai san fadawo kana ya takidu anna afafa shari'atul islamiyyati kitabullahi wa sunnatu rasulih imam shafi'i yana da kudurin lalle tushen shari'ar musulunci ita ce littafin Allah sunnan manzon Allah wa ma kana ya do annahu a hatsa bi rasulillah rasulillahi ilman bai da imanin ya kewaye sunan manzon Allah da sani kaga wannan ayo sulubi malamin sani lokacin da aka neme shi wannan muwatta a rubuta ta a watsa ta a haramta duk wani hadisi da aka samu wata magana da aka samu ya ce mm, mm, ina za mu saka mu gobe kiyama mai mulki sabbin mazan Allah sun watsu sun san abubuwa da yawa duk abin da muka sani sai ɗan kaɗan ka ba su kai dai kun yi amfani da ita yan kuka samu wani abu ma ku yi amfani da shi to shi ma haka yake fakana ya huffa a sahabahu yana jan hankalin sahabbansa ala talabil hadisi neman hadisi wa khalifu ra'aw sahihan yukhalifu ma yuqarriruhu in suka gano ingantaccen hadisi da yake sabawa abun da ya tabbatar faliyar fahu bi ra'ayahu yake su watsar da ra'ayinsa wai aka zo bil hadisi a aikace ja'a fi ya kofi littafi ne masnadar ila rabi' bin sulaiman sami'tu shafi'iyya rahimahullahu وقد تعرف رجل wani mutum ya tambayi shi an mas'ala faƙala yurwa anin nabi annahu kaza wa kaza ga mas'ala kaza kuma ana ruwaito labari daga annabi an ce kaza da kaza faƙala lahu ya aba abdullahi a taƙulu bi haza ha yace masa baban abdullahi kana da wannan ra'ayin wannan hadisi farta da shafi'i shi ɗalibin ne karanto masa hadisin ya faɗi abin da ake gudanarwa a kansa nan ya fara kyarma ya fara ɓari ya fara kaɗawa wasfarra launuhu launinsa ya yi jaja-jaja wahala ya juye wata hayyara وقال أي أرض تكلنا وأي سماء تذلني وأي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا رويت إذا رويت عن رسول الله ولم أقل نعم على الرأس والعين duniya ce za ta iya ɗauka nan yanzu ba kana kan ƙasa ba to in ka saba wa adabi akan wacce ƙasar za ka zama in ka saba wa Allah ƙasar akan ƙasar ba ka zauna kan ƙasar Allah ba tunda nan ka tsara laifi akan laifi baka yadda da Allah ba baka yadda da manzon Allah ba kuma kana duniya ka fita daga cikin duniya ka samu wata in akwai wacce kafa ce za ta iya ɗauka nauyina wacce sama ce za ta lulluɓe ni idan aka karɓo zance daga annabi ban ce eh, gaskiya ne ba ana ra'afi walai. ويقول الربيع أيضا سمعت الشافعية نادي شافعي رحمه الله يقول ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله وتعظم باولي daga cikin jama'a sai ya manta wata sunnar ta annabi ko kuma ya ta dishe masa mana ya rufa ta fa ma mahama qila min qawlin duk yadda aka faɗi magana daga maganganu au asaltu ko ma eh, ƙila min ƙaulin au asaltu min asalin ko na kafa ka'ida daga cikin ƙa'idodi fihi a rasulillah khilafu ma qultu a wannan ka'ida ana da hadisi saɓanin abin da na faɗi fal qawlu ma qala rasulillah magana ita ce ta annabi ba ta ba wa huwa qawli ni ita ce ra'ayina

ana ba wani nau'i ne na ikhlasi Allah ta'ala ne yakan keɓe ainihin zaɓaɓɓun bayansa da wannan ikhlasin ba kuwa ke bawa shi ba safato a ibadihi zai da ya kununa ƙudurwata nafi masu kasancewa abubuwan koyi ga mutane baye wa uswatuhum وهو الفناء في الفكر التي اكتفى بها المؤمن شيني متون يتارى تنانيسا دوني تناني واقعي يتارى تنانيسا أتكين تناني التي اكتفى بها المؤمن والإخلاص بهذا الشك الخلاف دوانا سبا مرتقى صعب وتمهواتي مويان هو باقوالتي هوان صبر إيه. takallab nan abin akwai in an ce maka fana'i gaba da komai ya kone a zuciya ka abu guda da kafa a gaba ka gane ko shine Allah da wa huwa al-fana ka gane ko komai ya fita daga zuciyarsa fil fikri ainihin a cikin yana nan cikin tunanin allati tunanin kenan iktasal mu'minu biha yanzu ka iya zama ba ka tunanin komai yana da wani in ka fara tuna lahira yanzu za ka barauta in kana tuna yadda za a yi musulunci yanzu za ka bashi in kana tuna ka za ma kwawo yanzu za ka bashi to amma shi gaba da duk inda ya sa kai duniya ce ya riga ya goge a kanta ya hafan sharrinta ba abun arziki a ciki ya ji daɗinta ya ji tsayarta to da ka ga yanzu ja'ala kullu humumihi hamman wahida ka an ne to amma mutum ya zama dukkan damuwan duniyan nan ta koma addini kafin ku ai wannan marta kansa in yi yanzu ba gani yanzu ba za ka kabbara sallah kana kabbara sallah za ga abubuwa suna tahowa wannan ko ka jefa wancan ya tsalla ko ka wurgar a cikin inda ka sa gaba sai ka tsallake ka dawo haka ake sallah sai ko ya zai kafara sallah karshe ta zai iya irin sallah nan da annabi ke sai ya eh, sallah gama bai suna komai ba tunanin sai ya koma hamman wahida ko da tunanin zai sai da abin da shafi cikin ƙwariyar musulunci ya za a yi kaza ya za a magance kaza wa matsalabin azizun wannan wani abun nema ne mai wuya sabo fa innal ladina yusawiluna bil bayani mutanen da suke aran gama da bayani ma'ana su zo su fada da bani mutum ya fito ya zazzaga ya zazzaga ya yi bambami ya yi babbaci eh, wa yanaziluna bil hujjati da ya ƙari ona bin dalili yanduru fihim man lam yadkhulhu zahau wa yunaluhu hubbu ulwi kai ka zaɓa da karatu ka ta ya ka gani galibin wanda Allah ya ba su hadda ya ba su fasahan tsara magana ya ba su hanyar janyo tunanin mutane Ina da wahala su sha daga girman kai ko ya fi gani eh? da zarar kai bayani ka yanko bayani ya tafi yadda rai da yake can ka farke kwaro wani ya taho yadda rai da aka yi can to sai ka dubbe mutane kallon biyu ahu tsohuwar hausa ce ana son kafan ahu kurban na kawasan ahun ba kafan shi ba. wannan kuma sai gabilan yi ya hmm? hausa ne a ce maka na hausa a kaji shi biyu aho kashi guda biyu kawo aho an maka rage kashe rage da abu ya yi arha kenan hatta ke da ana sai da shi taro taro shi na ce yanzu kawo guda biyu ke eh, biyu kawo ahu don kuma sai kabila yi neman wani ce yanzu ne balle kuma wani to amma dai ma'anan mafafara ba kawai jawabin bayani nake abin eh, eh, ɗauko a sake daga farko can ba ka ce bai fa inda allazina lona bil bayani ai an san saula ko me saula amo tasowa ya ɗauko magana ya taso ta ta da takowa wayo nazilo na hujja su dinga faɗa aran gama da zuba dalilai ayoyin ƙur'ani hadisan manzon Allah tarihi da yi ƙare ona bi dalili suna yin duka da dalilai ba dano ba ba da sanda ba to duk wanda kai ba ta ina da irin wannan kayan aiki to in ka kalle shi za ka shi ɗan inda zai shigo masa ina da wahala ba ka same shi da girman kai ba ina da wuya yin duru ina da wuya fihim mallam ya da kulhu zahawo wanda girman kai bai shige shi ba wa yanalu wa hubbul uluwi san girma bai same shi ba je ka kalli ba malaman nan ɗaya bayan ɗaya wanda suka yi karatun hakikan na sosai sai ka ga sun kamu da irin wannan ciwo sai ka je jami'a ba da zanen haka na shafi kai ba ma na jami'a na ko ma illa dai suna su a fili yake ba malami sai su walakin na shafi'iyya amma abun mamaki imamu shafi'i Allah ka daɗa masa rahama kana min hadal qalilin nadiri yana daga cikin wa'annan yan kadan din ka dubi dai bayan irin tashi in rai haddasa ya rufe ɗaya shafin sannan zai haddace wannan in kuma zai haddace ɗaya sai rufe ɗaya shafin in ba haka ba sai ta burkuce masa saboda kokolwa amma kuma bai da girman kai ko ganin sa na hadisi a iya ka na cewa za ta yi to a wace duniya zan rayu na saba annabi tun da dai da na Allah ce kuma na faɓa wa jaka da sa'ina zan rayu kada min hazal qalilin nadir walidha ma kana يغضب fi جداله baya fushi wurin mukabala. wala ya tsatsilo bi hidda bai haikewa mutum da kaifin baki lisani fi ne zalim wurin kuna mukabala da shi li'annahu bagi haqqa min jadalihi saboda ina neman gaskiya ne a jidalinsa wala yuridu bihi uluwan ba girma ike nema da jidalinsa ba ya haɗa ma na hau ya haɗa ma balaga ya ƙullo ta ilmin kalam ya nemo kaza ya haɗa ka ya tabbatarwa da duniya kai jahili ne oh. wadda kada balaga min zuhudihi gudun duniyansa ya kai fi jahil ilmi ainihin wajen martaban ilmi wa ikhilafihi li talabil haqqi wa fana'ihi kaga fana'in ya dawo da karewan safihi annahu kana yatabanna an yantafi annasu bi ilmihi sai da take yana son mutane su yi amfani da iliminsa min gairi an yansi ba ilaihi ba ta da jingina masa ilimin ba kamar ba ku ji ba tunani ne ba ba a ce yana son a yi amfani da karatunsa ba tare da an san shi karatun ba a wannan gaya wannan wannan gaya wannan don kasa shi faɗi ka ce kaza kaza wani amma ka kace shafi iya faɗi saboda gudun kada ya samu wani damuwa a kansa ga an haɗa da kai ko kuma a cire wani an haɗa da mu wani ɗalibana ne ɗalibina ne hajji a wancan ma ɗaliba ta ce eh matar wane ɗaliba ta ce matar ka za ce Allah ga mata malam kana da ɗalibai wannan mai ɗalibai ta yara yan yara kanana yanzu sun ɗauka daga bakunan ku a ɗalibi na ne in dai biya wa wani ke nan ɗalibi na ne shi ko yana son ka ake ɗalibin yana ganin da ina nan a za a ce masa ko har malaman ku ko menene ya faɗi tarihi ka eh, me kabila ka wanne karatu kai wanne faba ka sha ya aka ce irin wannan karatu ne adadin haƙarin ka wanne abinci kake sha'awa wanne ne ba ka fa sau nawa kake nafila sau nawa kake azumi kana kana rufa ba dai ka Allah ka bata ka lokaci in ka roƙi kanka ka shiga wannan ka yi ƙoƙari kafin ka mutu ka warware mai warwarwa hmm? wannan darajar ku da martaban ku to aiko za ka gari to shin kuwa sai yakan yi albarka me albarkan karatu ka ga ga su suna aiki da karatun za ka dai karatu aka ce karewa iska sai dai in hira za su ce kai wani da karatu yake kai wani ashe kabila kaza ne to haka ai malala dai zuci a ce muku ana yanzu a ya sami ku ya aka yi kuka yi masallaci na ruwanka na ka ciki kai mu yi wa a'a muna so ne in kuɗi da ko ka zo ka tambayi shawar har ce maka yanzu muna son za mu yi karatu za mu yi masallaci za mu fara kaza shi kenan an an san wanda sai ya baka shawara i kaza i kaza i kaza i kaza amma ba za ka ɗauki wannan hanyar da za ka tafi kana ta yayyaɗawa abun da ma aka yi allah gafarta mana wani duk ba mu sani ba wanda muka yi wanda sani to allah ka gafarta mana yadda yadda za ka yi abu ka gama a rasa waye ba haka da Allah kai ba ya gani daga cikin siffofinsa al'alim albasiru ya riga ya gani kuma hannu ya kama ya sani to me na ka duk duniya ka su sani baka da bukata ka zagaya ka zagaya ka samu wani lungu ka kafa aikin alheri kalle ka ka ga alherin nan na tafiya daidai yake masha Allah to banda su banda sunana haka ka koyi ka san yadda za a kai aikin alheri ba gani ba ce to imamu shafi ya fi a kai ka dubi shugabanci na shi dai ba sai an yi magana ba akwai sauran a gaba فقد جاء في تاريخ ابن كثير يقول تاريخ أنه كان يقول وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه فأجر عليه ولا يحمدوني يا فاكر بطوح yake wadito na so annan nasa ta'allamu hazal ilm mutane sun fahimci wannan ilimin wala sabu ilayya shay'un ba a dangana min komai minhu ya zama ai aiki da shi fa ujaru alaihi a bani lada gare shi wala yahmaduni Yanzu zan mutum ya rubuta ɗan famfa da sai ya rubuta shine wane wane alfa'ilu alkaza alkaza alkaza alkaza daga nan ya jera famfula da wa'annan duka ne na yi na yi kaza na yi littafi kaza kaza ma na yi a yanzu ina kan kaza hmm? eh wallahi ba da haɗari daidai ne da kace da girma akwai haɗari a ciki da dama a rushe ana daga inda da ainihin aka aka yabe shi yaje ya hau kai ba gani ba san ina maganan awa ko da yake lokaci ba kwana ba amalul qulub dama da nan ne shi ke biya ruha malamai aksaba wa ikhlasu ikhilafi ya ba wa imamu shafi'i zaka a kalbi ikhilafi na akwai fata Allah ya sa da mu rike abinda yadda imamu shafi'i fa'idojin da ya samu ta kan ikhilafi yadda ikhlasi mai da rayuwar shi ikhilafi na ba da kaifin zuciya wa nabalin garabin da amintacciyar manufa wa kowace nafsin اخلاص نه بعد کړی حب وتباعدا عن الدنيا دنايا اخلاص زي ناس انت متون دغتوني قرانشي دغوني قرانتا وتفاميا يتوكك عما لا يليق بالرجل الكامل ابن بيدا في بدا تككن متون قال يحيى بن معين في وصفه ni na fitta a shafi yace law kana al-kadhibu ba mubaha la kana al-muru'atuhu kai ko da a ce ƙarya da a ce ƙarya halacce to mutuncin shafi'i zai hana masa yin ƙarya saboda mutunci da yake da shi da darajar da yake da ita inda ma a ce ƙarya ta halatta da shafi'i ba zai ƙarya ba saboda irin makarimul akhlaq yaya balle haramai san ba zai maka da ba wa haza asma ma yasilu ilaihi al-mukhlis as-sadiq wannan shine kololuwan abinda mai ikhlasi zai kai shi mai gaskiya zai kai shi kai abu ne mai kiti kaka ba nan da so mu tsaya ba amma kuma ya zama dole nan za mu tsaya mawahibu ko sun zo ƙarshe yanzu sai shirya ko hmm? ko a shiga hmm? hadda bishi hadda shajara ina gani ba dai kun yawa ba da na fito da wata shajara na'am Allah eh eh gidan wannan kalman gida ɗan ƙauye ne bai waye ba ko ya cika tsanantawa wannan duka ka idanun mutum ba dai gaskiya ya ba kenta a ce a samu ya zo yi a gaban mutum ta shi da za ka fa amma in dai magana ce ake a gefen titi can magana ce ake a rumfuna can magana ce hira ake ta sai ko a gidan rediyo ka ji ana tattaunawa ba ka ji ba mutum bai ji ba kawai babu shi da su ya ci gaba da aikinsa in gaskiya ike ta baki abubakar gumi wallahi wayannan ba sa yi masa komai in kuwa ya kulle wani abu da ya kulle ko sa zai rushe zagi fatanci jingina mutum ga abubuwa bai hana ka ga ana zagi ana batawa kuma rayuwarsa haɓaka take a ɓata a ɓata sai ka ga wanda da ba ɗaya bai kamata ma ya saurare shi wasu ga ya gangar ya zai shi ike so ya saurara wanda bai kama za ka ga a irin nau'in wannan waye wanda za ka sai ka ga shi kuma wancan wanda ya da gaskiya yana ganin ai yanzu ba mutum sai wani in dai gaskiya ce ne ma samu wani su kuwa an kan saboda hasada suka faɗi wannan to sai ka ga ba su ci nasara ba ya za ka ga ana ɓata mutum ana ce ɗan ƙauye ba gidaje ne sai ka ga to ƙolin manya-manyan waɗanda ake ganin su wayan su kuma da shi suka dogara in sun gama zagaye zagaye din su kam ba a sanin yadda su zo same shi wani a gaskiyar magana ya za a yi kaza duk da yankin suke nan ba su samu ba ana kauce musu ana yakice su su hali da ke ke kenan don haka ɗalibai kada su ji shakka kada su ji mai rike kawai rike gaskiya rike ikhlasi in ma za ka rasa to ka rasa akan ikhlasi ba wata wani ba ballanta nama babu wani mutum da zai kama Allah ya lalace wallahi babu duk wanda ya kama Allah za ga Allah dafa ba to amma ko da jarabawa ta zo maka ka kama Allah saboda kai wasu laifuka a baya Allah ke to bari a garra ka tukuna a tsoro ba mu sai go ka je kawai ba ka da wani wuri sai wurin Allah nan a dubi annabi ayyubu alaihi salam ai wani abu yi daga nan aka matsa shi aka matsa shi bai fasa ba har ta ce ina kunya in roƙi Allah shekara ta tamanin in roƙi Allah ban ƙara wata tamanin bai ba ne lafiya ba a bar wannan lafiya a ƙashe bai tashi roƙon ba ka duba roƙon kunya da yi in ne masaniyar dole wa an ta arhamar rahimin Allah ciwo ya illanta ne ciyon ne ya illanta dai ba kai ne ba Allah ciyo ya illanta ne kai mai tamsayi ne kai mai jin kai ne ba je kwa inda kalma nawa kuma ba wa kuwa ciki ma kai ce illa dai abinda ake ce masa na bahaushe gaisuwa da roƙon iri saka ce buga kafa kamar inda kake ya ɗaga sai buga ƙasa sai ga ruwan bulo ta aka ce to sha wannan ruwan ka wanke jikinka in ka wanke jikinka duk ciwon da ke waje zai mutu in ka sha wannan ruwan duk wani ciwon da ke ciki zai mutu za ka dawo gaba daya aka dawo masa da ƴaƴansa aka ninka masa dukiyarsa aka ninka masa martabarsa ai malamu sai kama Allah duk mutumin da ya kama Allah wallahi bai tabewa da ya samu jinkiri ya samu jarrabawa da ya kama shi tun da ka riga ka yi laifi hatta misalin kada yara kila ka fahimtar yara mu ma yara ne muna irin wannan fahimta gani muke muku ce Allah i za mu kai koke koke gobe mu samu abu annabi adamu sai da ya shekara dubu yana roƙon Allah yana kuka kafin a juya gafarta masa Allah fa aka ce to gada abun ban zama kuma gwamnati rana ɗaya ne za ka je ka rubuta musu abu su baka ba rana ɗaya ne ba sai an daɗe ana yi yan uwanka ne ƙarshen da kana da abun da suke da shi balle Allah saboda kana mutum bawa ne ya sallama bawa ne ya bi kawai wallahi duk mutum da ya kama na bai tabewa eh, eh? ban gane ba kuma kai kullum kuma kan abin da na faɗi za mu je mu zan je in kakulo ta ban san lungun da zan je mata ba na kaman kwatan kwatan da aka samu ta imamu mali don ta imamu mali kan ta watsu kusan kowa duk wanda zai abin da ne har yan yara ƙanana da suna kula in suka abin na ɗansa za su haɗu ke ta abin wani littafi ake fata masu photocopy sai su rubuta na isha jara na imam malik ga maliku ga malaman shi ga ɗaliban shi ga mazhabarsa ta fara shekara kaza ta haɓaka lokaci kaza ta kai ƙarshe a lokaci kaza shafi imana da shi abu hanifa mun riga mun wuce wannan kuma sai a yi dafi. amma wannan ma sai na gano ta dan je na samu lokacin jin ba alaikum eh eh eh mana in ban ce ba aka sai ga hadisin manzon Allah ban ce kyau na karba to wace kafa ce za su aka ce ga hadisin manzon Allah akan matsala kaza ba idan ban karɓi wannan magana ba ban ce kyau ban ce eh yayi daidai alar ra'asi kaina ya na ɗauka idona ya gani ya jansu shi ne alar ra'asi ai wannan hadisi a hammala shi a kaina sannan kuma idona ya gani ya gamsu da wannan maganar ne amma in ban ce wannan bai na zan sa kaina kamar misali ne karatun mu na safi inda kawo ka'idojin nan guda wanda in Allah yake goranta mana da abubuwan nan guda uku da mana kafashin gida ko yayi me ya akwai kafin hanyar da zuwa sama wani riga wani hanya ce hanya ce ya fa mana hanyar inda za mu sadu da duniyar nan sannan ya saukan mana da ruwa sannan ya tsara mana da tsire-tsire yanzu wace lahira ba mu je ba mu bi shi ba muka fatali da tsarin Allah muka waɗannan abubuwan guda hudu na su ne rayuwa kasan nan ba zai ka yi gini kai tafiye-tafiye ka yi wane ne kai abubuwan da ya kai ma kamata za ka kiri daga albarkar kasa ba ka ba don da kasan nan da abun da ya mana ya sa mana hanyoyi yanzu ka bulla gana ka bulla niger daga niger ka ce kai gabon za ka afirkan nan za ka kai ta ma wuce haka a kafa ake tsallaka jiya saudiya wani tsallaka turai a kafan tun kafin a san wani jirgin sama da jirgin mm, abun nan ɗinsa ana da kwale-kwale Allah har wannan akwai hanyoyi a kai wanda to ƙasa aka ce har saman na akwai hanyoyi kana shiga wata hanyar za ka je tsawa daga ƙasa in ka wuce sama can za a daka maka tsawa dawo kasa in ka kasa kasa da yawanci idan za ka wuri kaza fita ta gane ba ta ka ce ba koma hanya kasa sama kanta hanya mm, za ta lahubu sannan kuma mutum je shiro Allah ya ce ya kibi yanzu wacce kafa ce za su ɗauke shi in ban da ba don Allah ba ya kafa ma ta haɗe shi kai ba a haɗe shi in ta ce maka fita daga kafa wani gari za ka shi wannan wanda ya fara maka tsari ka bi da ya da shi shi ma ɗauki da shi ake to kuma an ka tashi zuwa lahira wannan gari za ka ce to shi da shafi yake cewa wacce kafa ce za ta iya ɗaukar nauyi na wacce sama ne za ta yi lullube ne tun da na riga na saba ban wa hadisin manzon Allah na'am bil ra'asu wal ayn ala ra'si wal wannan hadisi a kawo shi kaina ya tsauka ido na ya gamsu ya fito maganan ku to Allah ka gane da mu girman ka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 بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين